yanzu dare ne na alhamis 29 ga watan rabi'in al'awwal hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da 29 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a cigaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير إن من تابا منا الوجه الرابع فسكا نهدو دمالا يبينا ميدا متجانا السماوي مرتن كان zagi دا يكي ما أبو بكر دا عمر عند يكي zarginsu دا cewa sun yi kuka sun yi alhini sun faɗo su maganganu da ke nuna tsoronsu ga Allah madawakin sarki shi kuma ya zo yana Allah wadare da tar da cewa wai wannan bai kyautu a cewa suna kuka da rake yayin mutuwa ba to shine sai yake kawo dalilai ai cikin magabata ga maryam ta yi ai sayyidina aliyu ma ya yi ai ga abu zarar algifari ya yi ai ga wani ai ga wani ai ga wani me yasa ba su zagi waɗancan ba sai suke zagin abubakar da umar akwai lauje cikin naɗi kenan shine ce wallahu ya ƙola inna ma ya shallaha min ibadihil ulama mu kuma gashi mun ji cewa ai allah maɗaukin sarki yaban waɗanda ma suke tsoron shi yake yi da cewa kaɗai waɗanda suke jin tsoron allah a cikin bayan shi to malamai ne muna gane wannan da kyau ko a aya ta 28 cikin suratu fatir mala ya ce wala ya yashkalu ala hadha busharatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lishekhaini bil janna babu wani abin da zai shiga duhu ya sa mutum ya gajen fahimta busharan da manzan Allah ya yi ma Ah, abubakar da umar da cewa 'yan aljanna ne ku yi kudi wani lokaci mun fi gane cewa shekai ni ce bukhari da muslim mun gane wannan da kyau ku saboda su muke yawan karanta mu abin nan mala yake ce fa innal khawfa min Allah mala ce domin bawa ya zama yana da tsoron Allah madaukin sarki min akhassi sifatil mu'minin wannan yana daga cikin siffa ta musamman ga muminai arrasiha fi qulubihim wanda wannan siffa ta yi kaka gida a cikin ransu allati la tartafi bi shay'in wa la yastati'una daf'aha wanda ba abin da zai iya cire wannan tsoron da ya sansani a cikin zuciyar masu imani to kuma su da kansu ba za su iya tunkuɗe wannan tsoron Allah ba bal kulla mazdadal abdu imanan kai duk lokacin da imanin bawa ya ƙaru wa ilman ilimin bawa ya ƙaru wa ta'atuhu lillah biyayyan shiga Allah ya ƙaru izdada khawfan wannan sai ƙara ma bawan tsoron Allah amma daga lokacin da mutum ya biris da bin Allah kawai sai ga wannan abin yana ƙara mai bijirewa da ƙara bushewan zuciya ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخشى الأمة لله da wannan ne annabi ya zama ya fi dukkanin al'umma tsoron Allah kama a khabara an nafsihi kamar yadda shi annabin ya ba da labarin kanshi a haka wa aka sama alaihi fi ƙaulihi kuma har rantsuwa ya ce ama wallahi ku sani ina maku rantsuwa da Allah inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu ni dinnan na fi ku tsoron Allah na fi ku taka tsantsan wajen bin Allah dan na fi ku sanin Allah wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a kitabun nikah babu targhib fi nikah karanta fatul bari juz'i na tara shafi na ɗari da a lamba hadisi na dubu muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabun nika a babu istihbabin nika a juz'i na biyu a lamba hadisi na 1401 Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa haka za halu an biya illa irin wannan tsoron ko da abubakar da umar suke ji ma Allah suke ji ga Allah madaukin sarki to wannan shine halin annabawa kama Allah anhum fi qawlihi kamar yadda Allah ya bada labarin annabawan da ya ce ula'ika alladhina an'ama amallahu alaihim su waɗannan annabawa su ne fa waɗannan da Allah ya ma ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zurriyati adam waɗanda suka fito cikin tsatsan adam wa man hamalna a nuhin da waɗanda muka ɗibe su cikin jirgin ruwan nuhu wa min zurriyati ibrahim kaga da wannan zurriya na ibrahim wa isra'il da isra'il wa man hadaina wajtabaina da waɗanda muka shiryar muka zaɓe su idza tutula alaihim ayatul rahman duk sanda aka zo karanta masu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan wa bukiya sai su faɗi suna sujada su fashe da kuka saboda tsoron Allah me yasa bai zagi waɗannan ba jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa idan wawa ya san abin da zai faɗa bai san martanin da za a maida mashi ba amma ba kuma kowane wawa ne zai magana kai mai hankali ka tanka mashi ba akwai wawan da zai ta magana maganin shi ko kai mai shiru kawai a ji shi a fagen shi kada yake surutu ina fatan mun gano wannan da kyau ya kidan shi kuma ya rawan shi kada ka tanka mashi ka ce dama kai ake ji a fagen ai amma daga ran da ya faɗa wai kai kokarin bashi ansa ko ka zama wawa baka fahimci izana takas safiu fala jibhu ba amma cin da wannan ya riga ya rubuta kuma ya fesa guba ga jahilai to shi yasa sai yake kokarin fayyace al'amarin a gaya mutane gaskiyan yadda abu yake Allah ya sa mu dace Mali ce fa'iza kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a adamu lillah in annabi ya zama yana mataki na ƙolu-ƙolu wajen tsoron Allah mina shekai ne wanda ya ɗaran ma abubakar da umar wa sa'ir al'umma da sauran al'umma wa kadhalika al'anbiya'u hum a'azamu khashiya lillahi huma bila shak sauran annabawa ma kamar yadda Allah ya bamu labarin su ai sun fi abubakar da umar tsoron Allah don me su ba a zage su ba fa ayyi laumin alaihi ma fi zalika yanzu akwai wani abin zargi kawai don abubakar da umar na tsoron Allah wa idza kana al-mu'allif yara bi fahmihi saqim kuma rubucin wannan littafi a tunanin shi mara lafiya yana ganin annal wajiba alal mu'min abin da yake wajibi akan mumini Allah ya khafa a waye gari biye jin tsoron Allah li'annahu mubashsharun min Allah bil janna wai dan Allah ya mai bushara da aljanna wa yaqda fi shaykhaini ya koma yana sukan Abubakar da Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara masu yarda bil khawfi wai dan suna tsoron Allah fa inna aulan nasa bi adamil haufi to in haka ne to wanda suka fi cancanta cikin mutane ya zama ba jin tsoron Allah walau kana madda ahu sahihan da a ce abin da wannan dan shi'a ya faɗi gaske ne hum rusulullahi ai manzan annin Allah ne tabbas manzannin Allah yin aljanna ne amma kaga suna tsoron Allah kuna fahimtar wannan kamar misali Aisha ta ga annabi yana sallan da duk kafafun sun kokumbara ta ce a'a kai ba an gafarta ma gaba da baya ba sai ce afala akuna abdan shakura dan an ce kai dan aljanna ne ko ba za ka ji tsoron Allah ka ba Allah ba me ya samu maka aljannan ba bin Allah da tsoron Allah ba in ka bijire fa kuma da yake Allah madaukin sarki ya fattara su a haka Allah ba abin da zai sa su bijiran Allah ya sa mu dace domin istafahumullah bi risalatihi Allah ya zaɓi annabawa da manzanni da manzancin shi wa wa'adahum bi ala darajatin fil janna kuma Allah ya masa alkawarin aljanna wacce take maɗaukakiya wacce tafi na kowa to amma tare da haka kuma suna tsoron Allah ina fatan mun gano wannan da kyau me abun suka don waɗannan sun ji tsoron Allah jama'a suka da zagi da cin mutunci ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne in kai ga mutum ɗabi'an shine yau ya zagi ne gobe ya sokiwa ne jibi ya cewa na bai iya ba wallah za ka ɗauke shi ba mutumin kirki ba ne wannan shine ɗabi'an 'yan shi'a da hawarijawa Allah ya sauwaka alwajihul khamis malice fuska na biyar annahu zahirun wannan al'amari a fili yake annal hamila lishekhaini ala ma qala abin da ya ja abubakar da umar suka faɗa abin da suka faɗa haɗin shi annan ke zagin su huwa shiddatu khawfihima min Allah shine matukan da suka kai na tsoron Allah wal khawfu min Allah min sifatil fadila al mamduh siffa ne mafi ɗaukaka abin yabo biha bittifaqil uqala in masu hankali sun yarda da wannan yanzu a malamai ma masu hankali sun yarda mutumin da yake da tsoron Allah to mutum ne wanda ya ɗabi'antu da siffa mafi falala mafi ɗaukaka kama anna adamal khawfi min Allah kamar yanda yake rashin jin tsoron Allah min sifatar razila yana daga cikin siffan banza almazmum abin zargi biha indal uqala a wajen masu hankali ولهذا يصف الناس man aradu madahu bi qawlihim da wannan ne in mutane suna son su yabi mutum sai su ce fulanun ya khafullah kwana ai mai tsoron Allah ne wa yasifuna man aradu zammahu bi aksi zalika wanda kuma suke nufin zargin shi sai su faɗi abin da yake kishiyan wannan a ce wani bejin tsoron Allah ba haka bane ashe tsoron Allah ma take ne da ake yaban mutanen kirki da shi fa فلان لا يخاف الله فتبين fatabayyana الذم الرافضي للشيخين lishaykhaini sai fito fili wannan sukan da 'yan shi'a suke ma Abubakar da Umar bi khawfin lahi cewa wai kaji su suna tsoron Allah mu'aridun bi shar'i ya ci karo da shari'a wal aqali kuma ya ci karo da hankali bal innahu ya fil ajabi inda ahlul uquli wan nazari masu hankali da tunani da hangen nesa sukan sha mamaki ma in sun ji wai mutum na sukan mutum da yana tsoron Allah kuna fahimtar wannan da ke ku wannan abun mamaki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa bi haza ya tabayyanu laka ayyuhal qari male ce da wannan ya kai mai karatu al'amari zai bayyana maka ƙarara sidiku kalami ahalil ilmi fil rafida gaskiyan maganan nan da malamai suka faɗi kan 'yan shi'a ka ƙauli sha'abi rahimahullah kamar maganan da al'imamin sha'abi Allah ya ji ƙanshi ya faɗi a kansu ya ce nazartu fi hazil ahawa ya ce ya binciki maganganun 'yan son zuciya wa kalimati ahaliha da zantuttukan su 'yan son zuciyan falam ara ƙauman aƙalla uƙulan ban taɓa ganin mutane masu ƙarancin hankali minal hashabiya kamar 'yan shi'a ba su ake ce ma hashabiya mun yi bayanin me yasa ake ce masu 'yan katako ko 'yan ici a karatun baya malici ta kaddama takhrijuhu bayanin wannan ya gabata a shafi na 125 ka karatun tun na farko farko na tale tale ka je ka bincika naka ya'ani a rafida ne 'yan shi'a da ke zagin sahabbai ba su da hankali ba su da tunani ba su da hangen nesa ban san ya kamata ba in ji al'imamin sha'abi wa ƙaunar shafi'i rahimahullah har ila yau da magana al'imamin shafi ya ce lam'ara ahadan min ashabil ahawa ya ce cikin waɗanda suke ‘yan bin son zuciya ban taɓa ganin akzaba fi da'awa wanda duk abin da suke faɗi ƙarya suke yi kaga mutum wai da'awa yake son zai amma kashe sittin na abin da yake faɗi ƙarya ne da karyan yake son yi ma da'awan kwalliya ya ce ba kamar ɗan shi'a wala ashhada bizuri minhum sannan ga shaidan ƙarya mun gano wannan ɗan shi'a yanzu yanzu abu zai faru da kai da shi yana shan kwanan ya tashi ba labari ƙarya zai yi ce mun yi bayanin wannan a shafi na ɗari da talatin a baya ka je ka duba wa qawlu shekul islam rahimahullah fihim da magana Ibnu taimiyya da yi a kansu ya ce wal min adallin nasi ala sawa in ka tara mutanen duniya musulmi da kafirai to babu batattu kamar yadda 'yan shiya suke batattu sun fi kowa bata fa innal adillata imma naqaliyya wa a kaliyya in wajen dalili ne a ɓace suke in na naƙali ne da za a ɗauko a cikin Kur'ani da hadisi ba su jarintan kawo wannan in ma na hankali ne da za a amfani da hankali wajen kawo dalili ba su da wannan jarintan wal qaumu min adallin nasi fil manquli wal ma'quli ‘yan shi'a a wajen kawo nassi a cikin littafi da kawo bayani na hankali to sun fi kowa wauta da sakarci. Filma zahibi wata ƙariri wajen tabbatar da tsarin tafiya na mazhabobi da kuma tabbatar da abin da yake na tabbas duk in za su yi magana ɗirkaniya za su yi. wahum min ashbahin nasi biman qala Allahu fihim sun fi kama da maganan da Allah madaukin sarki yake cewa wa qalu law kunna nasma'u da muna jin gaskiya mu bi ta aw na aqilu ko ko muna hankaltan gaskiya mai imani da ita ma kunna fi ashabis sa'ir da ba zama daga cikin yan wuta ba ka karanta haji sunna juz'in farko shafi na takwas yan shi'a da suna jin wa'azi a gaya musu su gane wallahi da ba su shiga shi'a ba wanda wale yake sai ya gaya maka kenan da ba su shiga shi'a ba da za a ce an gaya masu illan abin da suke a kai su ɗauka su yi imani da shi da sun zauna lafiya sun zaunar da al'umma lafiya allah madaukin sarki ya samu dace mala ce ta'anun rafidi fi abi bakarin bi khilafihi ma'a fatima radiyallahu anhuma ga sukan ɗan shi'a da yake ma sayyidina abubakar sakamakon saɓanin da ya faru tsakanin sayyidina abubakar da sayyida fatima allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda sai ma ce radiyallahu anhuma allah ya ƙara masu yadda abubakar da fatima sau da ita a ita fatima ai yar abubakar ce kuna bayan wannan yar abubakar ce sau da shi annabi ai abokin abubakar ne ko nan kaɗai aka tsaya sai abubakar ya ƙara da cewa shi kuma sarkin babanta ne kuna fahimtar wannan da kyau ku inda mu gama gari ne sai mai misalin tsakanin siriki da siriki to amma zuwa ga annabi wannan misalin ba zai yiwu ba muna fahimtar wannan to sannan sanda aka yanke shawara za a ba aliyu fatima sayyidina abubakar shi ya je mata kayan ɗaki <laughs> kuna gane wannan ɗawainiyar auren gaba ɗaya sayyidina usman ne ya yi duka wanda su da kansu 'yan shiya su suka roto aka da kansu bayar wayan ahalu suna bane ballantana a ce kaji waɗannan da karambanin abin da suka shi su ne da kansu ga faɗi to kenan dan ka zo ka ga uba da yashi sun samu rashin fahimta kaka shiga sanda za su ware gefe su shirya wa zai ji kunya shi dai ina fatan mun gano wannan shi wanda ya shiga ne zai ji kunya to sun samu wannan saɓani ne fi mirathin da kuma ya ce dangane da abin da ya shafi gado warraddu alaihi da mai da martani ga shi wannan ɗan shi'a da ya zo yana soke burutsu ya shiga gada a gici da ya san hakikanin abin da ke faruwa ko da ya shafa ma shi lafiya su sahabban nan an masu wani kirari da tilka ummatun kada khalat lahama walakum ma to duk wanda ya san wannan zai zauna lafiya wallahi in ka daka ta rawan kanka ko sai ka zauna lafiya Allah ya shiryar da mu qala wannan dan shi ya faɗi a shafi na 136 fa ha shida. Fahawal bukhari yukharrij min babi manaqib qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ji buhari shi da kan shiga shi ya zo yana kawa a babin da ke bayani akan darajojin dangin annabi cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kala annabi ya ce fatimatu bada'atun minni fatima wani yanki ne daga gare ni faman aghdabaha aghdabani duk wanda ya fusa fatima ni ya fusata haka annabi ya faɗi hadisi sahihi fatima yankin jikina ne kamar yadda ba bahaushe ke cewa wani jinina ne to duk wanda ya fusata fatima zai fusata ni da ɗan shi annan ya yi karatu ko da sai a ce menene sababu wurudul hadis me dalilin zuwan wannan hadisi asali fa asalin wannan hadisin ali ne ya ja shi shi ne ya nemi 'yar gidan abu jahal zai aura annabi ya tara musulmi a masallaci ya hau mimbari ya faɗa haka cewa fatima yankin jikina ne abin da ya faranta mata yana faranta min abin da ya munana mata yana munana min idan ɗan abu ɗalib ya dage cewa sai ya yi wannan auren to ya sauman yata don ba zai yadda a fake da wannan ana kuntata mata ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to amma kaga yau sai aka datso hadisin sai aka makale da shi hadisin sai ana neman a zagi abubakar da shi kuma ga asalin wanda ya tsokano ranar kuma Ali bai mutu ba wata rana annabi ya kai ziyara su sai ya tarar da Fatima cikin fushi kaga tun annabi na da rai Ali ya yi me ya fusa da Fatima inda za ka san ai hadisin dama ba irin wannan ba ne ai ba ma'anan shi abin da su yan shiya suke nufi ba in haka ne kenan yanzu Allah na fushi da Ali annabi na fushi da Ali kenan ba ma'anan shi ba kenan me ma'anan shi za mu zo za mu ci ya ce ke ina na ɗan uwan naki ta ce kawai daga mun ɗan yi ɗan tanka tanka kawai shi kenan ya yi fushi shi ne annabi ya aika a je a nemo shi ne hadisin kum ya abat turab din nan ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu dace Malai ce kama akhraja fi babi gazwata khaybar haka kamar yadda ya fitar da wannan ruwaya a babin da ke bayani akan yakin khaybara an Aisha daga sayyida Aisha anna fatimata alaiha salam ya ce lalle ita fatima alaiha salam bintan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yar annabi ne arsalat ila abi bakarin ta aika ma sayyidina abubakar tas'aluhu mirathaha tana mai tambayan shi gadanta min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na annabi fa'aba abubakarin an yada Ila fatima min shay'an sai abubakar bai ba fatima komi ba fatima fatimatu ala abi fi zalika wannan ya sa fatima ta yi fushi da abubakar fahajarrathu sai ta ƙaurace mai fallam tukallimuhu ba ta mai magana ba hatta wufiyat hatta rasu in ka gaya ma ɗan a wanda sai ka gani ko yar manzo Allah na fushi da shi ba ta ƙara mai magana ba har sai da ta rasu ka gani ka gani ka gani sai ka ce tsaya me yake nufi da fahajaratu me ake nufi da falam tu kallimuhu kuna fahimtar wannan da kyau ko sai an gaya maka menene ba daga jin magana daga sama kawai sai ka yankire shi ka kama lilo ba mala ya ce wani natijatu fi ni hayati hiya wahida a ƙarshe dai natijan da ake son a cire a duk wannan abin da ya kawo ƙwaya ɗaya ce zakara hal bukhari biktisar bukhari ya kawo a taƙaice wa zakara habun ba. ibn qutayba ya ambata bi in min tafsil ya kawo yi bayani dalla dalla ala wahiya shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi ya ce bada yaghdabu li ghadabi fatima annabi yana yin fushi da fushin fatima wa yarda li ridaha kuma annabi yana farin ciki in ya ga fatima na farin ciki wa anna fatimata matat wa hiya ghadiba ala abi bakar wa umar kuma fatima ta kwanta ta rasu tana fushi da abubakar da umar kenan yanzu annabi yana fushi da abubakar da umar annabin da ke lahira Ku gano wannan da ke ku kultu wannan fadin magana dan shi'a ne kawai mun dan tsaya ne a hanya an dan yi tsince-tsince aka wuce kultu دكتور ar ya ce, المؤلف هنا abin da wannan marubuci ya ambata min matsa'inar rafida yana daga cikin dama soke-soke da zage-zage shahararre wanda 'yan shi'a tuni suke almashhura ala abubakar radiyallahu anhu zaginsu ne na dauri bai zo da wani abu sabo ba wanda wannan ai shahararre ne suna yi tintin allati tanaqalat ha kutubuhum alkadima wanda littattafansa na da da can tuntuni sun ba da labarin haka wa kada raddal ulama'u alaihim fi dalika malamai sun maida masu da martanin wannan hatta zaharar haƙo har aka waye gari cikin raddin da malamai suka yi masu gaskiya ta bayyana wa batala iftira'ur rafida ƙarerayin da 'yan shiya suka rika kawo akan wannan matsala sai aka waye gari ta lalace sannan watalbisuhum fi hadhihi mas'ala da ya karya da gaskiya da suka rika cikin wannan matsala to da malamai suka yi magana sai al'amarin ya watsake ya warware mutane suka kane hakikanin gaskiya to za a zo a mana wannan fashin baki da izinin Allah wasu azkuru huna ba'adal aujuhillati tandafi'u biha hazihi alfirya Mala ce da sannu za mu zo mu maka bayanin hanyar da za a ba a tunkuɗe wannan ƙarya wannan ƙere da waɗannan 'yan shiya suka yi mudminal kalam ba'adun nuqulil muhimma ala an ahalil ilmi fi dahadiha wanda maganan za ta kunshi bayanan da aka ɗaɗɗauko daga manya-manyan malamai da suka niki ita wannan matsala da su waɗannan 'yan shiya suke tutiya da cewa la Ga shi mun samo dalilin da za mu rabga ma abubakar shine mala ya ce ina za a kawo dalilin da zai niƙe wannan maganan naku alwajihul awwal fuska na farko anna kutabar rafida mutanaqida ya ce littattafan 'yan shi akwai tufka da warwara fi naqal hazil hadisa wajen ɗauko wannan abin da ya faru fa ba'dha tazkuru anna fatima talabat bifadak akwai maganganun da suke cewa fatima ta nemi wata gona in aka ce gona wani ƙauye ne a bayan garin madina wanda za mu ji tafiyan kwana biyu ne ana ce wajen fadak wai fatima ta nema ɗauki wannan wajen a bata cin da ai ta ci kun gano wannan da kyau ko ah, ƙaryatun baina hawa bainal madina yauman wanda wani ƙarya ne wani ɗan ƙauye ne bayan garin madina tafiyan kwana biyu ne zuwa wajen wakila talata wasu suka ce a tafiyan kwana uku ne arsala ha ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba da khaybar su mutanen wannan garin na fadak su ne suka aiko ma annabi a bayan da aka yi ci khaybar da yaki wa talabu minhu an yusalihahum sai suka nemi cewa a zo a yi zaman sulhu da su alan nisfi min thimarihim wa amwalihim cewa duk in sun yi noma za su ba da rabi duk in sun ci riban kasuwanci za su ba da rabi su a rabu da su kara kai masa hadi a yaƙe su fa ajabahum ila zalika sai annabi ya yadda da haka fahiya mimma lam yujaf alaihi bi khailin wala rikabin wannan fadak tana daga cikin abin da annabi ba yaƙi yayi ba ba kai farmaki ba ai kawai ba aka samu to ko duk dukiyar da aka same ta a haka to Allah ya yanke shawara cewa na na annabi ne shi kaɗai fakanar khalisa li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan dukiya ta zama na annabi ne shi kadai undur mu'jamul buldan ka duba littafin mu'jamul buldan na yaqut alhamawi a mujalladi na hudu shafi na 238 kun gano wannan da kyau ku to kun ji dan takaitaccen tarihin fadak din wanda za mu zo mu tattauna duk inda ka samu dan shi a kullun karyan shi go nan fadak go nan fadak to shikenan barka ji me fadak din ka da jin da aka samu fadak ɗin ko to mala ce li anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manaha iyaha cewa annabi ne ya ɗauki gonan ya ba fatima unzur al mustaqim ila mustahiq taqaddum lin nabati littafin su ne wannan jizi na biyu shafi na 282 wa haqqul yaƙin fi ma'rifati usulid din li abdullahi shabar duk littafin yan shi'a ne a jizin farko shafi na 178 suka ce annabi ne ya ɗauki gonan wai ya bata wa ba'adu ha daga cikin wasu littafin na shi'a ta tazkuru anna fatima radiyallahu anha talabat bi irsiha suka ce a'a ba gonan fadak ne ta je ta ce abubakar ya bata ba gado ta ce ya bata mun gano wannan da kyau ko shi kuma wannan ka duba littafin alhitijad da tabrisi barsi. ina fatan mun gano wannan da kyau jizgin farko shafi na ɗari da biyu wa ta naƙudun, malai ce wannan tufka da warwara ne duhun a fili ya dillo ala rabil kawal maganan na karo yau sun ce a bata gonan fadak annabi ne ya bata gobe kuma suka ce a'a ba ba ta yi ba gado ta yi a'a to da bada da gado wanne ne gaskiya ina fata mun gano wannan da kyau wannan hulan ni na siya da kuɗi na a'a ba na aka yi kyauta a maganganun guda nawa ne za su zama ɗaya ba su taɓa zama ɗaya ba Allah ya sa mu dace yace tanaqudun wadihun yadullu ala tirabil qawl wa jahlihim bi asli hadhihi al-mas'ala kuma wannan yana nuna cewa in sha sun jahilci asalin matsalan ba su ma santa ba tukuna kawai sun hau gada giciye ne wa bitali su ma banau alaiha min ahkam to in ya zama akwai ittirabi sannan sun ma jahilci maganan da suke to hukuncin da suke son su gina na zagin abubakar to ya rushe kenan cin da baka da makamin da zaka yi fada da shi ya kare kaga fada ya kare to za mu zo za mu ji maganan shehul islam ibn taimiya a karatun da zai biyo bayan wannan da izinin allah subhanaka allahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu